Amurka ta ce ta dawo matuƙa dangane da yadda aka kashe 'yan shiya a Kano yayin da suke tattakin su na shekara-shekara. Cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja, mai ɗauke da sa hannun John Kirby ta ce ta damu bisa yadda 'yan sanda suka tunkari 'yan tattakin da ƙarfin tsiya. Amurka ta ce 'yan shi'a a Najeriya kamar sauran 'yan Najeriya na da 'yancin yin addinin su kamar yadda suka fahimta ciki har da tattaki, kuma dole ne Najeriya ta ba su kariya yadda ya kamata, yayin da hannu ɗaya su ma 'yan shiyar ji Amurka dole su bi dokar ƙasa. people should appreciate that where your right ends, another person's right begins. Wannan Sofeta Janar 'yan sandan Najeriya kenan Ibrahim Idris ke magana akan rikicin na Kano. Inda yake cewa mutane su gane cewa inda 'yancin wani ya kare nan kuma na wani ya soma. Kowane ɗan Najeriya na da 'yancin da dole a kare mai kuma wannan na da matukar muhimmanci. Rundunar 'yan sanda ta ce a Kano dai 'yan shi'ar ne suka afka ma jami'anta amma a cewar Shu'abu Ahmed na dandalin ɗalibai da malamai na 'yan shi'ar a Najeriya wannan ba gaskiya gaskiya ba ne. Ƙasar da take rayawan cewa akwai demokuraɗiyya a ciki. Matsawan haka ce ba za a ba mu kowa ‘yanci ya yi addinin shi ba bisa yanda ya fahimta kamar yadda dokan ƙasar ta tanzar kaga akwai matsala. Harkar musulunci a Najeriya kusan shekaran arba'in kenan amma ba da wani rekod da zai nuna cewa a rana kaza an je an yi tashin hankali. Ba tashin hankali ake ba ana faɗa ne ba ana faɗa ba ne. da ba sa ɗauke da reza suna kiran la illa Muhammadu sallallahu alaihi ya Hussein kuma suna son mutane su fahimci fahimce su to yaushe kuma za su je suna afka ma wasu 'yan da wannan ba gaskiya bane. Dr. Abubakar Umar Kari malami ne a Jami'ar Abuja. Idan an tuna a watan Disamban bara kwamitin na bincike wanda ya rufa ya kafa ya cewa fiye da mutane ɗari uku a kashe. Sa'an nan kuma ko ranar litinin da ta gabata a Kano an ce an kashe akalla mutane tara. To amma babban barazan da muke ganin cewa za ta faru shine idan eh, har ba a samo bakin zaren wajen magance wannan matsala ba sannan a hankali ta tana iya rikida ta zama irin matsalar boko haram wanda nake ga mutane da dama suna jin tsoron idan har tafiya ta tafiya ba mamaki su ma waɗannan ɗan ƙungiyar su ɗau makamai fara faɗa da jami'an tsaro da ma mutanen gari tunda ko ita rigimar boko haram ɗin ma da ta fara. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.